Tama da lamita 93.1 zango na FM Arewa Radio masu sauraro barkamu da dawa daga sashenmu na talla kuma ana tare da mu kai tsaye a cikin shirin matattauna. Wabash. Kin ce akwai alkawari da kika yi na zaki sakawa masu sauraro abin da su 'yan majalisa suke cewa menene abu. 'Yan majalisa suna batun eh, hmm. yadda za a yi kasan bayan an yi fafutukar yadda za a samar da shugabancin su majalisu a matakai na su shugabannin majalisu da ta mm, wannan takau mm. kuma yanzu abin da ya shauri shine naɗin kwamitoci mm. yadda za a naɗa waɗannan kwamitocin yanzu shine ake ta ƙwarbai a kai eh, ana dambarwa wanda ita gwamnati take ganin kamar 'yan majalisun sun shantake ga waccan bukata hmm. ga barin wannan aiki da take neman a yi a wuce gun hmm. ko 'yan najeriya samura hmm. akwai abubuwa da yawa da suke faruwa ta fuskar tsaro misali tun da sabuwar gwamnati ta zo jihar zamfara ba ta huta ba tun da sabuwar gwamnati ta zo 'yan ta'adda ba su mai da cikin kube ba kuma har yanzu wani yanki na jihar katsina ana nan ana fama kwarai da gaske ga tashe-tashen hankula nan da can yanzu mm. jihar plateau eh, kwarai da gaske je aka cire dukar ta e kwarai da gaske don ko jiya mana mm, kwarai da gaske to kaga idan waɗannan shugabanni da gwamnatin tarayya ta zaba. Mm. ransu bai kwanta cewar an aminta da su an sahale musu su yi aiki kan jiki kan ƙarfi ba kaga ai an rage su ta wani fanni kenan eh kuma koda kowannen su kamar yadda muka faɗa yana da azama da kuma karsashin ya gabatar da aikinsa daidai da irin yadda aka tsammaci zai iya aikin ga mun yi batun maganar yadda suka kai ziyara a fadin shugaban kasa domin neman menene kalubalen da ya rataya wuyansu me ake so daga gurinmu na da ina lalata wannan magana saboda duk ma'aikaci mai aiki ya kai kansa wajen wanda ya ba shi aiki ya tambaye ni ya tambaye shi ce me ake so in yi wanda ya ba shi aiki ya ce ka tabbatar da abin da ya kamata ka yi din daidai da irin haƙoƙin da suka rati a wuyanka misali abin da shugaba asiwaji bola ahmed tinubu ya faɗa musu ya ce ku tabbatar da tsaron al'umma Ko ina a lungu da saƙo a fadin tare ƙasar nan da kuma kare dukiyoyin al'umma kin ga an ba su abin nan da ake kira marching order an ba su dama su je su yi aikin da ya kamata su to amma kaman batun yanayin zaman majalisa duk lokacin da aka ce an baka wani mukami ana buƙatar tantance ka da kuma Bukatar aje wani irin salo za ka bi ka shawo kan wato magana ita ce ba kawai idan aka baka mukami kamar yadda ake bada mukami irin na ministoci da sauransu akwai abun nan da ake cewa dan sunkuya dan sadda wuce ko to wannan abu ne wanda yake waɗansu suna kallon ma ba wani kalubale bane ba tunda haka aka yi a can haka aka yi a baya yanzu ma haka aka yi goban ma hakan tsari to amma babbar magana a nan ita ce zama a sauran majalisa a ji menene matsalolin da su suke hange za su fuskanta me kuma suke bukata daga wajen gwamnati kuma manyan kasashe na duniya duk lokacin da aka ba da mukami mai mahimmanci irin mukami na sassan shugabannin tsaro a majalisun dokoki akan zauna a ji menene korafe su bayan kuma an tabbatar da cancanta sun kai su gudanar da aikin da aka dora musu a wuyansu sannan su ma kuma ana ba su dama su faɗi menene irin matsalolin su menene irin kalubalen su yau in aka waye gari aka duba najeriya a fannoni na tsaro daban-daban shi tsaro wani bangare ne a cikin tafiyar gudanar da mulki wanda yake jan kuɗi masu tarin yawa kuma shi ba za ka ce in ka ware kuɗin shi yau idan kuɗin nan ka kalle suka ce na ware kuɗi kaza to shi kenan daga lokacin an tsaya har wani lokaci a'a abu ne da yake demanding abu ne wanda yake ke bukata wato abu ne wanda yake in ka zuba yau gobe ma za ka iya zuba daidai da bukatu da kuma irin yanayi da yake bujirowa da kuma kalubalen da ake fuskanta ba za a tabbatar da ganin kwazon aikinsu ba duk yadda suka kai da alkawarin za su gudanar da aikinsu sai su ma an biya musu bukatu ta fannoni daban-daban na irin bukatunsu daga wajen gwamnati mun faɗa a farkon shirin nan a wani lokaci a makonni da suka wuce a inda muke cewa su a matsayinsu na waɗanda aka ba su haƙƙin tsaron ƙasa akwai buƙatar da ke akwai na su hada ƙarfi da ƙarfi da kuma kafa dangantaka a tsakanin rassansu ta yadda za su gudanar da aikin ba tare da abin ya tafi a karkace ba don akwai fahimtar juna a tsakanin mutane waɗanda abubuwan su suke da kama iri ɗaya zai fi kyau su gudanar da aikinsu ta yadda kowa ya san kowa ta yadda kowa ya san alƙibla kowa kowa ya san menene buƙatar ka a fannin da aka baka menene muradin wannan bangaren da kai kake shugabanta amma duk karshe in suka tafi guri ɗaya buƙatar su iri ɗaya ce tabbatar da tsaron ƙasa shine muradin da ake daga wajensu to amma abin da yake faruwa nan ana jira a ji menene bahasin waɗannan shugabannin tsaro a kuma tabbatarwa da 'yan najeriya ga irin waɗanda muka zaɓa muku su jagoranci matsalolin da ake ganin sun addabe ku sannan su ma kuma suna so 'yan najeriya su ci ga irin commitment da alkawarin da gwamnati ta yi ta wajen inganta ayyukansu yadda bukatun za a cimma bukatun ɗari bisa ɗari to amma abin magana a nan shine maganar batun kwamitoci masu tsoka wanda kuma kin san dama idan aka ci sha'anin zabe a majalisa ai wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da zaki ji wannan ya ce bana so wane ya zama senate president mm. bana so wane ya zama shugaban majalisar wakilai bana son wane ya zama shugaban masu rinjaye wannan nake so ya zama shugaban masu rinjaye wannan nake so ya zama bulaliyar majalisa wannan ne bana so ya zama bulaliyar majalisa to duk wannan gwaran kan da ake mai sauraro zai tambaya me yasa ake a girman kasuwar bukata ce ta sa kowa zai wuce kasuwar a lokacin da ranar da ake cin kasuwa wannan batun tantance su waɗannan sabon shugabanni da da mm-hmm. uh, fadar gwamnatin mm-hmm. uh, bola ahmad tinubu take bukata ta yi yana da alaka ta kai tsaye mm. da su waɗannan kwamitoci da za a kafa kwarai da gaske kaga batun tsaro yanzu da ake yi waɗannan shugabannin tsaro suna buƙatar su tsaya gaban kwamitin tsaro eh. na majalisa eh. House Committee on Defense. kowannan eh, Kowannen su ya zo ɗaya bayan ɗaya ya tsaya a gaban kwamiti. Mm. Shi ne kaza, shi ne kaza, yayi kaza, yayi kaza, mukami kaza ya kai. ya ratsa matsayi kaza ya ratsa matsayi kaza kuma a manufar da ike tafa da ita kan kujerar da aka bashi aka zabe shi akai gashi idan wannan kwamiti sun yarda sun aminta shi nan fan'ima idan kuma suna da ja kaga kujerarsa tana rawa wannan ya ta'allaka shi ma ga har yanzu jan kafa da ake kallon yana ci gaba da faruwa kan bayyana sunayen ministoci Eh, tunda ai fara shugaban kasa ta miƙa wa majalisa sunayen ministoci kuma zancen da ake yanzu an kusa shanye ka'ida ta kwanaki goma sha hudu wanda shi majalisar za ta ɗauka in dai ba wani abu bane kuma ya faru ba wanda ya shallake eh, hankali ko kuma ya shallake ainihin abin da ka'idar take. sai yaushe ne waɗannan kwamitocin za su bayyana to ai kafin ma ai magana kwamitoci mm. su waɗannan waɗanda aka naɗa su a matsayin za su shugabanci fanni na tsaro za su hafsoshin nan mm. akwai bukatar da sai an tabbatar da ba ma magana wai committee on defense house committee on defense ko mm. senate committee on defense a abu ne wanda yake ya kamata a ce the whole house jikin gabaki sun zauna tukun saboda ai wakilai ne na Najeriya ga baki da wurin na 'yan Najeriya babu magana cewa wai sai House Committee on Defense kawai su a ko a kamata yi su kalli sauran majalisar gabaki daya wajen tantancewar wanda kowane dan majalisa idan yana da tambaya yana duk waɗanda aka zaɓa fa dije kamar yadda muke faɗa akwai dosiyar sun su a hannun gwamnati hmm. kowanne akwai muhimman takaddun bayanin wane ne kai me kai da menene tarihinka menene kusan performance ɗinka ko abubuwan da kai da gudunmawar da ka bada a ƙasa inda na ka a fito da shi fili saboda aiki ne na al'umma kada aiki so da kwarkwata bayan gidan baki ɗaya da 'yan majalisar wakilai da 'yan majalisar dattijai muna da 'yan majalisar wakilai kimanin 360 muna da 'yan majalisar wakilai dattijai kimanin 109 ko 108 aka duba sai gida ga baki ɗaya ya kalli abun sannan kuma sai a zo matakin kwamiti yanzu kamar house committee on defense mm. su kuma inda za su zo su yi aikinsu su ne za a zauna da su a zauna filla-filla a fito da muradan su waɗannan shugabannin ga abin da muke bukata in bangaren air force ne wanda yake shugabanta bangaren sojojin sama ga irin abubuwan da ake bukata wajen logistics na kai da komowa da kuma shirin kota kwana na bangaren yakin ta sama abin da ake kira combat readiness ko america kake in an gama da nan house committee duk committees din nan fa ko a america din in kika je akwai irin waɗannan kwamitocin a majalisar dokokin akwai su ba waya kan ma aka fara ba ba sabon al'amari ba ne ba sannan idan aka zo wajen sojoji wanda yake kula da sassa na sojojin ƙasa na infantry za ki ga akwai abubuwan da shi kuma shugaban wannan sashin yake bukata wajen bunƙasa azamar kare kalubale daga fannin dakarun shi ga abin da ake so su ma da za a gabatar da su a shugabannin wannan kwamiti na defense na tsaro ga kuma nefi da ake da su ga bangarori daban-daban waɗanda suke da alaƙa da tsaro duk a tsaya a tattauna na abin bayan dama sai da gida ya kalli abun a faɗaɗe ta yadda kowa zai san irin wainar da ake toya sauran kwamitoci kuma su ma akwai business of the day da ake faɗa wanda su ma mm. nasu suke yi a bayan fage akwai kwamiti na bankin and finance da ake da shi akwai kwamiti daban-daban waɗanda ake suke da alaƙa da bukatun al'umma kuma ko su a manyan ƙasashe abin da ya sa irin waɗannan kwamitocin suke shura ba kwamitoci ba ne wanda za ka tsaya ka riƙa kallon gwaɗin kwamiti suka ce kai ne ba kuma wanda ke nada a wani kwamiti a su waɗannan manyan kasashe mutum ya kalli a matsayin shi ba a sashi a cikin kwamitin da za a lashi zuma ba magana zuma a cikin tafiyar su harkokin kwamitocin su babu duk guri ɗaya suka tsaya menene buƙatar ƙasa me muradin al'umma abin da ake kira national interest ba personal interest ba hmm. ba buƙata ta ba me zan samu mu koyon aka waye gari ko kwamitocin aka nada da an faɗi mambobin wani kwamiti ko mu anan a bayan fage sai ka ji mutane idan ana tattaunawa a teburin mai shayi sai a ce kai ai kwamitin da wani ya samu ya shiga cikin kwamitin nan ba karamin kwamiti ba ne zai sha alawas zai sha alawas in an yi magana a ce kai ne kuma ganin nake kwamiti mai kama kaza mai kama kaza an fi sharban zuma an fi lasar daɗi amma babu wani wanda zaka je ya ce a'a kwamitin da aka kaiwa ne da alama kwamiti ne wanda za a bauta kasa a bauta al'umma a karin muradin kasa sabanin kwamitocin da muke kallo a develop world a duniya da ta ci gaba a demokradiyyar da ake gani ta tsaya da gindinta a akan turbar da ake gabatar da ita to amma nan gurin in ka tsaya ka duba za ka ga kowa kawai tunani yake alasa nawa ya samu namu ya samu kai ai namu kwamitin nan na defense ai da ji za a samu kaza kwamitin nan na magana harkokin banki da kwamiti nan na maganar tashoshin jiragen ruwa kwamiti na ko sai ka ji wani ya ce a kai ni kwamitin da aka kai mutum na dai kawai dai da babu ne gara ba daɗi abin da ya kai mutane daɗin ai ni abin da nake kallo abin da ya kai duk wani wanda zai wakilci al'umma ya tsaya kai da fata yi wa al'umma aiki ya kuma yi kokarin da za a gina ƙasa a doro irin na kishin ƙasa da ƙaunata don a rubuta sunanka da gwal bayan kabar mulki dama abin da su kin ga idan kika duba yadda ake demokradiya a manyan kasashen na duniya shugabannin su ba sa kallon demokradiya da mukami na madafin iko da sun marwai na zo in yi kuɗi hmm. ba magana tunanin wai ka zo ka tara dukiya ka zo ka bauta a ƙasarka me za ki ka bauta a nan cikin shirin nan idan za ki itina tuna mun ba da misali da sanatan da ya shekara sama da sitin a majalisar dokoki yana shugabanci sanat sanata john tower wanda ya share waɗannan shekarun tun yana ɗan ƙanƙanin yaro da jajayen samun shi amma da ciwo ya zo ya kama shi na sankara ta ta kwakwalwa da ake kira brain tumor mm. mai tawaye da ya zo wasu ya bar wa ya'yansa kwaya biyu kacal a duniya ya tara abokan shi na siyasa da makotan shi da yan uwan shi ya ce ciwon nan da alama ba na tashi ba ne amma ko na tafi na tafi na bar abin ku zo ku gani ga 'ya'yan nan na guda biyu na bauta a amerika kimanin sama da shekara 60 ba a same ni da almin da hana cewa na tara kuɗi a madafin iko saboda makamin da na rike ba abin alfaharin da zan bar muku yake ga 'ya'yan fa a gaban shaidu shine na bar alfaharin mahaifinku ni ubanku babanku na bauta a ƙasa ta kimanin sama da shekara 60 ya ce kuna da abin da za ku nuna duniya yanzu nan in ka rike irin wannan mukamin kai sanata ko kai dan majalisa shekara da shekaru ciwon ajali ya kama ka ka kira yayanka ka ce za ka bar musu abin alfahari na kabota a najeriya a matsayinka na dan kishin kasa daga cikin yayan naka wani idan ya juya sai ya yi tsaki ya ji ba irin so zai ya ce na bar kuɗi a bankin swiss na bar kuɗi a zurich ina da kuɗi a germany ina da sha a wani kamfani na siemens a germany ina da kuɗi a gida ni sha holda ne a bankuna kaza to ku daga ranar ai abin alfaharin da shi ma mahaifin ku ban muku kenan amma da zaran ya ce na bauta a Najeriya a matsayina na cikakken dan Najeriya dan kishin ƙasa wanda ya bar abin faɗa ga baki da waɗannan 'ya'yan nasa inda za ki kalli fuskokinsu ba wanda yake da nuri a kanta saboda ba ban musu dukiya ba kuma dukiyan nan ta ina aka same ta abin da za su tambaya ke to amma ire-iren irin waɗannan abubuwa na abi bahasin gano bakin zare duk wanda za ka ba mukami ka san koshewa yanzu idan kika duba fannin tsaro fannin tsaro yana da buƙatar kuɗi capital intensive na dj kuɗi suke shiga kuɗi ake lafta amma kuma me ake yi sakamako ake nema idan kuma kika duba tsarin yanayin yadda mu suke da jajircewa kullum abin da nake faɗa jami'in tsaron najeriya za ka iya kai shi duk wata nahiya ta duniya ya gudanar da aikinsa sai dai in bai samu goyon bayan da yake bukata ba kama daga soja kama daga 'yan sanda kama daga jami'an dss in fbi ka ɗauka ka zo ka kawo ta nan ka haɗin aikin haɗin gwiwa da dss mu na najeriya yan fbi din za su yi mamakin irin yadda jami'an mu suka kware akan binciko na fuka irin wanda ya shafi cikin gida muna da ƙwararru muna da masu ilimi waɗanda kwakwalwarsu a wanke take illa iyaka bukatu da yanayin tsarin yadda ake gudanar da aikin ya inganta shi ne muka rasa amma duk wani kwararre da kike nema kamar sojan najeriya ne diji mun sha faɗa ni har gobe kullum ina kan bakana cewa sojan najeriya ba rago ba ne ba duk inda ka kai sojan najeriya a duniya babu inda zai ba zai gwada kwancinsa ba kuma zai furubin din efficacy wato zai gaskanta cewa yana da kwancin gudanar da aikinsa illa iyaka sai dai ka rasa logistics ko ka rasa karancin kuɗi ko kayan aiki da sauran al'amura amma duk inda ake gwada jami'in tsaron najeriya kamar dan sandan najeriya dan sandan najeriya ya iya aiki matuka inda ya so ya iya aiki haka ba bakunan al'umma suka suka cimma matsaya a kai shi kuma haka din ne dj ya su kasance cewa a zauna da su a mataki na majalisa duniya 'yan najeriya ta san ko su wane ne wakilansu ko kuma shugabanninsu na sassan tsaron nan sannan kuma duniya 'yan najeriya ta ji wani irin tanadi gwamnati ta yi musu alabashi in an samu na ƙasa da gazawa to an san wanda za a yi blame wannan ba karamin al'amari ba ne wannan wani abu ne wanda yake dama tun da shi sabuwar gwamnatin nan ta ba su macin oda ku gudanar da aikin ku na tabbatar da kare rayukan al'umma da dukiyoyinsu to sannan kuma akwai kalubale ta wajen fannin gwamnati ta tabbatar da bada dukkan wata gudunmawa da commitment din tabbatar da duk waɗansu kuɗaɗe da sassan nan suke bukata an ba su kuɗin sannan gwamnati ta sanya idanu ta gaya aka aka kashe kuɗaɗen wajen gudanar da yake to in dai za a yi haka to tafiya za ta yi tafiya kuma za a samu irin sakamakon da ake so a samu amma duk inda aka samu ba haka tsarin ya tafi ba irin yadda ya kamata ya tafi ba to kullum na kasin abin da za a dinga gani maimakon a samu sakamakon gagarumi ta mita casa'in da uku da dugu daya a zanguna fm arewa radio masu sauraro wannan batu kenan za mu dako mu ga la'alla daga nan zuwa ƙarshen mako ko majalisar za ta motsa kan waɗannan bukatu mm. duk da dai mun san cewar majalisar a yanzu ta samu ta goma shi na sababbi zaratan matasa wanda suka zo da ƙarfinsu kuma suke fatan al'amuran mutanen da suke wakilta su sauya game da yadda ake aiwatar da ayyuka gabatar da ayyuka na raya kasa na cin moriyar demokaradiyya muna gani sabon 'yan majalisu daga nan kano kaduna daga jigawa daga sokoto da sauran eh, jihohi wanda wakilansu suke a wannan zaure kuma sababbi ne amma daga zuwansu sun fito kan jiki kan karfi sun nuna da gaske suke wakilta al'umma za su mm. ba zuwa suka yi su dumama kujera ba da gaske muna muna muna matukar alfahari da haka eh, da kuma fatan yadda suka fara za su dore a kai mm. yanzu bari mu tsallaka zuwa kasashen ƙetare